Thank you. yake faruwa ne a gidan nan baba kai ma ka san abin da yake faruwa na lura da gaske wannan aljanin yake da mu kuma lokaci yayi da ya kamata mu gama da shi wato shi ya dauka cewa zai zo ya keta mu alfarma a cikin gidana kenan to idan ba shi zai wannan abun ba baba wa zai yanzu nan muka gama artaba da shi a cikin daji shine ya tsallake ya taho gidan ya dauka cewa zai iya tsaga gidan ya zo ya mana barna ya tafi lafiya sakalau gaskiya ne gaskiya ne babu shakka lokaci yadda da ya kamata mun nawa cewa mun wuce kita mana alfarma ya ɗebo ruwan dafa kansa shirya kanka sale shirya kanka shirya kanka ha ha ha ya ha shi rabar shi shiga ka fito shiga ka fito in shirya ka ne san me ya kamata in yi <laughs> ha ba, mun gama da kai dama kai ne mai magana. kina mamaki ne ko kuma kina ne likitan ban raina shi ba amma sai dai shi da kanshi zai raina kanshi tun idan na ga masu magani ina farin ciki a ƙarshe sai farin cikin ya koma ciki tun ina ɗaukan su a matsayin masu magani har na fara ɗaukan su a matsayin 'yan wasan kwaikwayo don neman abinci sumayya tuwon da ba nama lamici ban ga amfanin basula kuma inda har da lokacin kukin ɗauka cewa wannan rigar da take jikina ta bangaji dan dai haɗa jani zai razana to ban ga amfanin da sarautar daji za ta yi na ga irin ku da dama masu cika baki na ga alama kamar ba kai amfani da shawarar da na baka ba ba kai nazari a kanta ba na rabu da abin da na fi so a rayuwata wato mahaifiyata na bar garinmu saboda girman larurar da nake ciki don allah na roke ka ka daina zuwa inda nake ka nisance ni don Allah kakka jefa ni a cikin halin da na bari a baya ba na son ran kowa ya salwanta ta dalili na. ina mamakin yadda yake zunzun da wannan lambar. wace irin masifa ce ta wato na huce masifa sai dai annoba ka san suna ku a garinmu mutuwa Ina wunna. Ina gajiya. Kuna nan ƙalau? Zo lafiya. Lafiya ƙalau wallahi. lafiya. Lafiya ƙalau. Na wuni. Lafiya ƙalau. Ina gajiya. Lafiya wallahi. Idan samu za a samu kawo ina wuni eh. <laughs> To abin da ya kawo ni. Eh. Zancen auren Sumayya. Dan na ga abin ya taho ga dangada. Kuma ni ba ku ce mun kogo ba. Ko me ake ciki ogo? kuma muna abinmu na yara kuma da manyan mata su ke gayyato mana tsofa ku me za mu yi da tsofaffi a lamarin bikinmu. Ke matsaki ban waje matsaki ban waje da rashin kunya ana magana ta fito ta sa baki. Kina kin tsammani cewa ina da ƙarfi. Kika faɗo min kai na haka. Kin san ba ta da kunya ko murna take za ta yi aure ne. Yawon shi girin ke kakar kitarar su. Ni ya bari shiga abin da zan yi kuma kuma da Allah ta gama sai ke mun magana sai an zaka don na san ba da nake ki Da idan ki nazo nan gida ai ba idan ki nazo ba. Ko ba ki yana da wannan zai radi wannan wannan ƴaƴan zamani. Dan zuwa ba ta gani. Inje in sa ido ya karasa. Yanzu abin da nake so dan Allah an yi auren nan. Ta dinga ziyartar mutanen mu na tsauni. Saboda zumuncin yanzu ya riga ya lalace. gari ya yi nisa abin da i kamata a dinga tura ta tana zuwa wajen yan uwanmu na ƙauye ana gaggaisa haka za a yi zumunci saboda yanzu zumuncin nan ya zamanto cewar daga mutuwa sai biki shi za a ɗauka fa a tafi amma haka kawai ba za a je a yi zumunci ba ba kuma daɗi irin wannan ku dinga sanar da su ku dinga sanar da su abin ne da yawa gungu to wanda yawa sai a kasa zuwa zumunci ta ce min abin ne da yawa sai a kasa zuwa zumunci to shi kenan ko dan kuna birni <laughs> ba haka bane ba to yanzu ya za a kina nan din ne har lokacin ina nan har jibi in Allah ya kai mu jibi zan tafi to alhamdulillah yau ce gogo za mu sha hira za ku sha hira amma sai dai ku bi ni can dan ba zan zo gidan su kai ba <laughs> <laughs> sai dai ku bi ta can gidan eh, su alheri idan an a gaggaya wa sauran mutane duk za a gaya ma kowa eh. can inda aka sai a dan gaggaya musu Allah ya sa yin na Allah ne yaro da eh, Allah ya sa yin na Allah ne wannan doki da take ni ban ga abin da i gani a jikin ta ma take ta wannan ingini. da sai zo ya zaba sai zo ga ni ma na buga gwagwaro <laughs> ai shi kana ta wannan zumuɗi Ita ba wani kyau wani dai ban ga wani abin so a jikinta ba. Allah ya ja da rai. Amin amin amin amin. Gaskiya san ba zai yi ba. Wannan kuɗin ya rika da gaskiya dole ka kara bana. Salmanu in dai ba so kake ka ba mu kunya ba, kai abin da kake so ka ba mu yayi kaɗan to idan mun aishi abin da kake so ka ba mu ya za da kawaye mu. To, ya kamata ku gane harkar nan biyu ba ta wasa ba ne. Yana da muhimman abubuwan da ya kamata a ce na yi. ba wai ba na son ba ku ba ne kawai dai ku duba al'amarin nan ku taimaka ai hakuri wallahi ba za ta samu ba in kaga muna lallaba ka shi sarakar yana mana hankali to amarya dai ta zo ba kuma har yanzu muna da sauran dama in ka wani da mu wallahi sai mu raina to dan Allah na ja yanzu in ba babu kuke so na baku ba ya kamata ku duba halin da kike ciki hmm. kun gani tafiya ta sai an gani ka san ya da kuma bari zai same ta amma dan Allah ka san da yadda za ka ya ƙara mana wani abu. Ya taimaka min da Allah da Allah. Ki daina ki daina yin haka. Ba a haka fa, kin fiye fushi kuma sauran fushi ba shi da amfani. Kai mutumin ne da abun haushi wallahi. Ya muna harka arziki zai kawo mana nasiya Kin fasar rayuwar nan sai a hankali kuma kowa ta kanshi yake yi. Sannan babu wanda zai so a ci a harkan bikinsa ya gaza sai dai in ba yadda zai yi. Dama haka kike, yanzu sai ki ce a masa, sai ka ce wata kanwa babu shi. ni fa wannan harkan kawancan na ban tsoro ta haka ne fa sai ki ga miji ya ce ya fasa to ya fasa mana sai ne sai me faki kika ce kwarai kuwa sai me sai ya yi tafiyarsa ita kuma mun cuce ta ya tafi mana ya fi ruwa gudu yana tafiya wasu za su zo banda ma kaddara me za ta yi da wannan hmm. har kin ban haushi wallahi lallai abin na kin ɗibo shi da zafi hmm. haba su ya kamata a cikin fahimci ba wai na ce ba zan ba su ba ne amma sun riga sun mai da abin nan yadda kika san dole ai ko da ba dole ba ce ai al'ada ce ba wata budurwar da za ta so a ce ran an zo bikin ta saurayin ta ya kasa ba da kuɗin cefane ko so kake ka mun zagi a gari kin ga sumayya abubuwan ne sun yawa ni ma na ce musu su yi haƙuri ne ba wai ci musu ne ba zan bayar ba abubuwan ne sun riga sun yawa bayan da zai yi kuma ya kwai suke in sata A'a ko kaɗan. Don Allah ka yi haƙuri. Ka dubi girman Allah, sannan kuma ka dubi son da kake mini. Don Allah ka taimaka ko da wani abu ne ka ƙara musu. Ka yi haƙuri, ka san ba na so in ga ranka ya ɓaci. Kina, ni fa ba na bane ɓaci, kuma ba wai cewa ne ba zan bayar ba. wallahi in da ana maganar auren sai in ji kamar a mafarki abin har mamaki yake yake ne ya kamata ta zama yin garkuwa dukkan ne. Ni kin san dai ina son ki. Farin cikin ki shine burina. Na daɗe da zai miki garkuwa. Amma ba za ki gane ba sai nan gaba. Wallahi ne ana magana auren mu sai in dinga ji kamar a mafarki. Abin ma wallahi har mamaki yake bani. Babu mafarki a cikin al'amarin ki. Komai da gaske ne. Ki dai kawai ki kula min da kanki. To ni zan koma saboda kisa za a nemi wadaya ban san rabuwa da kai amma ba yanzu ba Ta ya ni. kwana nawa ne gai da gida ya an jima yawwa sannan murya ashe aurenki ya kusa kuma ba sanarwa ka ba gayyata? Kai kuma a matsayin ka nawa. Aure nan Kai ki damu. Ba wai na zo da damuwa bane ba, na zo ne in taya ki farin ciki sannan kuma baki gudunmuwa da zan iya baki da gare ni. no Lafiya ne faru? Babu farin ciwo ne. Wani saurayi ya rufarka. Kin ga fasarka a wuyata har da a Haba su manya, haba ya kike ruɗewa haka. Kar ki ce haka. Ai farki ba gaskiya ba ne. Kawai kin tashi a firgice ne shi yasa kike ganin kamar kayan suna cikin ki. Wallahi ba mafarki ba ne. ba fa gigin bacci bane na fitar a fana je shi kafin ki shigo ki addu'a ki kuma kwanta ya addu'a ba abin da zai faru insha Allah kuna kiyaye ki addu'a komai na duniya shi dan hakuri ne ita dai jarrabawa kuma tsani ce kaddara in ta zo maka wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddara Allah rabu ni addu'a akan shi salatu ga zan sallallahu alaihi wasallam Lamari na duniya dole kuma an na shawartar ka da sunna da kamata ka tabbatar in ya fice daga cikin wannan daji ka kama ka tashi ka yi addu'a kai Allah raka a biyu ka yi addu'a ka yi bita Allah ka yi rikon kan maskar mara. Ya murya na ga ko da baki ba, ba shi ke da fuskar ki ko ganin ki ba ni ba. kuma dai ga abokinmu nan baki a amana ku zauna lafiya ki masa biyayya shi kuma ya ki adalci eh, kamar yadda abokinmu ya faɗa wannan maganar sa akan hanya take kowa in ya sauke nauyinsa zaman aure za a zauna lafiya ba ma zaman aure ba duniya ma gabaki daya inda gidan aure ya zauna lafiya an yi adalci to kowa ma zai zauna lafiya a duniya wannan wajibin ka ne a matsayin ka na wadda nauyin ta yake kanka to ka soke wannan nauyin don duniya kowa ya zauna lafiya to ai ya kamata sai ku tashi mu tafi ko a ango ango gara kai zaman ka saboda akwai kwanaki wani abokinmu da muka kawo classmate dina ne bayan ya ce zai raka mu mun tafi da shi bayan mun dawo bayan ya bin tafi mun tafi da shi ya dawo sai ce ya manta gidan karshe sai mu ya bugo waya muka zo muka da shi gidan a saboda a a kai zaman ka Allah ya ba zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya to yanzu idan ka tashi sau ya sa aka rasa gane mu za mu karaka Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya sai da sabon halasan ya alheri na gode wa Allah bai mallaka min ki da kyan sura da kyawun hali hakikanin gaskiya bai kamata ce an samu irin cikin sauki ba amma na gode wa Allah ni na san wannan nasara bari gani ba zan samu ganin fuskar ki cikin sauki ni matar ka ce ɗaya kuma yankin ka ce ni kaɗai. To, alhamdulillah. To, shi ne a gaba a gode Ubangiji. ki mun magana ya mutu ya mutu wane ne ya mutu kamar ya ya mutu waye ya mutu mijina ya mutu mijinki ke gaskiya kike gaya yi mun magana sosai mijinki ya mutu to me ya kashe shi ya mutu ya mutu kika ce fa <laughs> lillahi wa inna ilaihi raji'un

sanin da halitta ne sai ma mutuwa zai yi da lokacin sa sannan mijinki ki ɗauka a ranki shi ma lokacin sa ya yi Sadiya, kada ki sa na cikin wayanda ban san kaddara ba mana. Ce jiya aka yi aure na mijina ya mutu yau. Ya haƙuri. Allah da ya ɗauke shi ya san dalilin da ya sa ya ɗauke shi. Duk abin da ya ga dama shi yake yi saboda shi ne ya halicci <laughs> kuma ba abin da muka isa yi a kai komai daidai ne a wajensa taliya ke ma zan lamari na abin mamaki na ba bashi a ɗaki na shiga kicin zan kawo mana breakfast kawai kafin na dawo na tarar da gawarsa har da da fara yana fitowa daga bakinsa ma'ana ya sha wahala wajen mutuwarsa kowa ya kashe shi Na kasa ba a kai na wannan amsa ko ke kin sani? A'a, ni ban sani ba, dukkanmu ba mu sani ba. Abin da ya kamata ne shine ne ko da ubangiji. Wato Sadiya ke makin yadda ya mutu ke kenan. Ba za a shi miki haɗari ina ba ta sa ikon Allah ya a ta asiri haɗari Yi haƙuri sadiya, ranar da da ce A ƙarshe mutane suka fusata ba sa bari na na fita sai dai idan ba su ganni ba. Na zo wuri sai aka ce min ba sai kuma Allah ya sami canji dawowa sai na sami. Ranar da ka zo ina nan ta ne ba zan yi ba. Me yasa? Eh, Sumayya, ko dai ni kin yi da mutum. saboda kin ga yanayin garin nan kuma sannan gudun gudun kai dan gidan mai gari ne ko kaɗan ba haka ba ne kawai na daina zance dan ba aure zan yi ba sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya kuka sa ta abin da zai ba miki kuke da zargi a cikin zuciyarki kuma ki da cin kuma guzanci ne kin ji ku haba umma kada soyayyen da kike min ya hana ki ganin abin da yake faruwa da ni kuma babu wani canfi a wannan lamarin da abin da yake faruwa zahiri ne ba mafarki ba ne umma kin shiru su mai ki daina fadar haka ni har yau ban yarda da abin da kike zargi a zuciyarki ba ki rabu da komai ne kawo Allah da maramu kuma na Allah ne wallahi umma ina ganin abin da ba kya gani sannan kuma ina jin abin da ba kya ji Assalamu alaikum wai kuma ya tafi kai ka je ka ce ba tare dan Allah dan annabi umma ka take magana dan Allah kai ka ce tana zuwa Sumayya kamar da nake ta gaya miki ki baro Allah da mahaifinsa kuma na Allah ne ki tashi ki zo nan nake ta neman ku shi ga muku wallahi na samu mata abu sai dai na je neman ta ban same ta ba kai amma na yi farin ciki sosai ai babu wanda zai kai yallaɓe farin cikin wannan abu abun zai masa daɗi shi ma sosai wallahi kai amma na ma murna ai na take a nan unguwar ta ma mana mai dile mai dile mm. me sunanta sunanta sumayya sumayya ba dai wannan wadda in aure ta ake mutuwa ba canfi ne canfi ne wannan kuma ni babu wanda zai isa rushe min santa daga cikin zuciya. gaskiya wannan ba zai yi ba zai yi ba wannan duk yanda za ya raba ku gaskiya ni sai na yi ba zai yi ba wannan to kada ka raina min hankali kuma na zo ma da abin farin ciki na abin da zaka nuna kauna a ciki kuma sannan ka dinga nuna min bakin cikin ka fili wani ai bakin ciki ne to kai ka fi son rayuwarta da rayuwarka ne canfi ne ko kun yarda canfi ne a wallahi ba zai yi ba ba na son irin wannan ni dai na gani ina so Maya. Maya. Sadiya? Ya me ke faruwa? Wace masifa ce kuma ta same ni? Dan gidan ne gari da kike bani sa. Ya mutu jiya da daddare. Umma, yarda da ni? shi ne wanda ya zo na ki fita kuma kika ce sai na fita yanzu ga abin da fitar da ta janyo mana me kike tunanin idan aka ce ni ce matsalar wani mataki ne gari zai ɗauka a kan babu abin da zai faru insha Allah Zumayya haba sariya ni ma ba na san Allah kawai ina tunanin na zama annoba ne a cikin mutane soyayya sai da daga salam kar ya je gurin kar ya je gurin yarinyar ga abin da nake abin da nake gudu ya faru ga saurara ba a bukatar irin wannan kukan ba a yi wa mamaci wannan ga. ka san menene ya kashe shi ne kai to yi mana bayani menene ai kowa dai zai mutu amma kowa da silasa ai wani kai kansa ya wani kuma ita ta same shi menene abin da ya faru sai da daga bas kada ji wurin yarinyar nan su maida duk wanda ya nuna yana son yarinyar nan zai aure ta <laughs> tasa ta kare sai ya mutu ga abin da nake gudu nan ya faru Allah baka nasara kowa dai zai tafi wannan gaskiya ne kowa da hanya. duk akan hanya muke kuma wanda zai iya kaucewa hanya babu yanzu tun da haka ta faru je a gaggaya wa mutane a zo a masa sallah a je a kai to in ya so an dawo kuma a san menene a gani to Allah ba ta shi ka je duk irin irin ku kai ma ka je ka gaggaya musu kawai a fito ba yadda za a yi ko mu ta kama yanzu sai mu mutu wannan gaskiya ne ba wanda Allah ya wa alƙawari ya ce kai ba za ka mutu ba ba kai shi to tashi a je a gaggaya jama'a haka na zama kamar akuya a cikin turke to gwara ma akuya ana iya fita da shi wajen kiwo so ni wajen kiwon ma sai da ya gagare ni na koma tamkar mahaukaciyar karya kowa tsoro na yake ji kowa gudu na yake don allah na roke ka kada ka kasance cikin matattun samarin da nake lissafawa asma'ila kowa ya faɗa da damu sake duba jikinsa uwar rago ake yi wa da uwar ga ne wasu san barka in Allah ya da duk waɗanda suka wuce ki sai sun dawo sun nemi ki kuma sun ci gaba da kawo da ki sai kin yi farin ciki a rayuwar ki fiye da yadda kike yi a baya Isa da dan Baushe Matti jikan kawai na yi miki alƙawari ba na cikin samarin ki da zaki kirga waɗannan samarin ni ne zan kirga 'ya'ya tsakanin da ki insha Allah To na gode. Ni kuma na maka alkawarin idan har haka ya kasance. In ya zama gaskiya ba mafarki ba ne. To na maka alkawari shi ne sadaki na. Na daɗe ban ji daɗi kamar yau ba rayuwata. Yau sadaki na yana hannuna. Yana cikin jarumtata. Ban baki mamaki. matasan samari na zo maka a irin halittar da dace da shi amma ka yi min yaurin kai kana tunanin ka iya da ni sumayya mata ta ce sumayya mata ta ce kai ni jarumi ne da ka gani nan babu wani kurari da zai tsaurata ni ko ya sa in sauya ra'ayina kai azzalumi ne kuma shaidani. ne idan maganan aljanu ne babu wanda ya kai ma ma'amala da aljanu ka rabu da sumayya idan kana neman kanka da lafiya ko ka rasa rayuwarka wannan ita ce damar ka ta kai kai kai

da aljannin da yake son sumayya shi ne min wannan abu to to eh lalle to shi kenan Sali, ka zo makura ka kyale ni yanzu ni in ci gaba da yin wannan faɗan wannan faɗan ba naka bane na wani sali babu wani abin halitta da zai ja da halin gidan nan sannan kuma ya kai labari ba za ta taɓa yiwuwa ba ya shigo shi ma hurumin da ba nasa ba ka bani ci gaba da faɗan mm. Baba karkaci. Sannu. Sannu. Wannan faɗan. Na wani. Na riga na yi wa Sumayya alƙawari. Ta yi min alƙawarin cewa ran aljanin nan shine sadakinta. Raina kuma fansa ne a gare ta. yanzu idan ka shiga wannan rigimar baba gazawa ta ta bayyana a fili ka fannin karasa abin da na dauko Sale, kai ɗana ne, kuma ya zama wajibi na lalle in kare haƙƙinka kuma in kula da lafiyarka. Mai unguwa ne don ka amanan nan ba kai ba, ka bar ni in cika alƙawarin nan ɗaukawa mai unguwa, ni in ci gaba da faɗan nan ba naka bane sa. A'a baba, ka ɗauka cewa ba kai ka kamun wannan alƙawarin da hannunka ba. Ni zan ƙarasa faɗan nan ina yin shi don ɗaube ne da kishi da kuma soyayya. kwanta kwanta kwanta sani kwanta ina zuwa kwanta bari samu abu Wai me yasa ke son sa kanki a damuwa ne? Ba haka ba ne barakiya. Sai dai na fita daga wata kangin na faɗa wani kangin. Sumayya kenan. Ki kullum ki kai magana sai kin yi bayani ake gane me kike ne. Ki gaya mun me matsalar ki ma. Gaskiya akwai abin da na ɓoye miki ban faɗa miki ba. Sale Baushe ne ya same ni a bakin rijiya ina ɗiban ruwa. Ya nuna min shi ya kamu da sona. kuma ni ma gashi na kamu da sansa amma ina tsoron in har na kula shi amma ina tsoron in har na kula shi to mutuwansa shine zai zama min dalili na barin garin nan ba a so ba wa irin kan yanke kauna daga wajen ubangiji komai mai wucewa ne saboda ni ba na kokonta sale shine sanadiyar wake da wannan matsalar ta insha Allah to riƙaya Allah ya sa in har haka ya faru ni kuma dama na mashi alkawarin in fa sanadiyar rabuwana da wannan matsalan to fa shi ne sadakin shi to shi Allah mai zai wuce ki kwantar da Ka ba ka baka nake so gani ki amma ki kullun cikin damuwa sai mu ci abinci smegil smegil kyawa ga ki baki da wulakanci ga ki da girman mutane sannan kuma kina ajiye dukkan kowane mutum a inda ya dace baki da warkin da Allah ya miki lallai tukun kenan ka daina fa zuga ni kar ka samun girman kai dan na san idan ana maganar mata kyawawa ni sai dai na shiru zuga kuma ai kuma kawai ji muryarki baya bukatar karin bayani domin ni kaina idan ina sauraron muryarki har ba na so in daina saboda daɗin muryarki ya fiye min sarewa. gaskiya tukun ka iya zance mai ɗauke hankali kalamanka kuma suna tafiya daidai da aikinka da Allah ina son ka rike na amana su mai kake da zan zargi ki amana fiye da yadda yake tunani sun da nake miki ya wuce misali to shikenan sumayya zan koma har za ka tafi tukun ni ma ba zan koma ba sai dai kawai da lokaci shikenan zan raka yanzu sai ya yaushe kuma eh tam ina tunanin nan da ranar talata zan dawo a tabbata za ka dawo insha Allah zan dawo lafiya? Inna! Inna! To, mu je Sali, hayya. cok umbirjim buɗe bakinta kada ki ji tsoro babu abin da zai faru kama ta buɗe bakin buɗe kake tsoro buɗe mata baki buɗe bakinta kama ha kina nan buɗe bakinta faru kama ta buɗe bakin buɗe kake tsoro buɗe buɗe bakin umbirjim

to idan baka fita gaba ɗaya ba ba magana fa tausayawa kona kaza sai dai ka fita gaba ɗaya umburjin ca umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin ca umburjin jin jin umburjin ca umburjin jin ca umburjin Yaya! To shi kenan. To yayi. Shi kenan. menguwa baushe kwata da hankalinka ya riga ya fita yanzu ga faɗe ba wata magana kuma na gode Allah ya saka da alkhairi na yi godiya a ina sale kai kuma ka cika jari mai na jinjina maka eh, Allah ya saka yabba ka za mu iya tafiya eh za ku iya tafiya amma kai kar ka tashi ka dakata tukuna ai eh, bayan sun fita zan nuna maka ta yadda za a yi ka fita daga cikin gidan nan dan da baya da baya za ka fita da baya da baya ai tunda daga nan gidan ne muka kona shi muka kore shi ya fita to ahalin gidan nan ko sai sun yi shiri kafin su yi abin nan da baya za ka fita tashi za ka yi dama da baya da baya ka bada in burjin burjin burjin burjin jin ba bari mu fita malamu a to eh to bari bari yawa ai mu galla san bari bari ta kun fita ku je mai unguwa kama ta rika ku tashi kama ta eh kin kime ta daga ta ai nan ta zai ragu tunda sun fita eh sannu dole jikinta ya mutu ai dole jikinta ya zama kamar ba ta da lafiya kwarai da gaske Allah ba ki lafiya sannu Allah ba ki lafiya eh sannu Allah ba ki lafiya sannu godiya muke to madam eh sannu hmm, tashi sani tashi wa ka kaka ka kaka ba ha ba sani na ga maka sai ya ga mutu ba ka ba kar karka taba babu ruwan ga ya ka gani juya bayan ka juya bayan ka kalli ku ta. ai kai ne kai ne fa mai gidan fayyaza na gaya maka to ba tafi da baya umburjin ca umburjin umburjin umburjin ca umburjin jin jin umburjin ca umburjin umburjin umburjin <laughs> gaskiya ban taba jin abin da nake ji ba a yanzu dan na kasa ganewa farin ciki ne ko kuma menene oho saboda tun da Allah ya halice ni ban taɓa sanin menene farin ciki ba ba zan kuma iya kwatanta shi ba amma ka ga sai ga ni a yau ina cikin farin ciki da annashuwa kai na gode maka sosai masoyina ina son ka sosai kai ne sirata kuma kai ne wanda na zaba to na gode tauraruwar mata wato shi kansa alfahari yau yana jin cewa an girmama shi a wannan rana domin duk wanda ya same ki biya alfahari ba to ya ci amana da alfahari ni ma ina son ki fiye da yadda kwari ke gudu a cikin iska na gode sosai ma ina son ka Hai, alhamdulillah ya ba abin da za mu ci da Allah sai godiya wannan shi ne abin da ya faru an sha har sai da na fidda rai don samu lafiya har na dawo gare ku. Lallai wannan saurayin jarumi ne. Ya cancanci a yi masa duk wata sadaukarwa. Amma kin san wani abu? A asali ya sai kin faɗa. Da a ce lokacin siyan bayi bai zo, da fa ya bawa wasu zaki zama kenan. Kai Saliya, lallai kina jaddada gobe, godiyarki ga ga wannan mutumin da ya ceto a ne yake.

sumaya ya kuri rayuwa ce sumaya sumaya sumaya ce